idan ka ga mutum yana girmama kanshi yana raina mutane yana ɗauka cewa ya fi kowa ilimi ya fi kowa fahimta a rayuwa wallahi mahaukaci ne a cikin riga a cikin ɗalibansa akwai wanda ya fi shi fahimtar karatu a cikin mabiyansa akwai wanda ya fi shi wayo da dabara kuma duk wanda kake kallo a banza kana ɗauka don yana maka hidima shi bai da daraja to a wajen Allah ba banza yake ba sai ka gama ka da rayuwarka kaf ka je ka mutu ya je jana'izar ka dawo ya ci gaba da hidimarsa ya ba da labarinka ina girman kan yake 'yan uwa mu kiyaye girman kai girman kai masifa ne